sallar la'asar bai yi ba sai bayan ya yi sallar mangariba ana kusa ga sallar isha'i ya ce ana akar makallahu ya zai gyara wannan sallar tashi wace to wanda ya manta sallar la'asar bai yi ba sai da ya magariba ana kusa ga isha'i ya tuna bai yi la'asar ba ai magariba ta yi sai ya maza shi sallar la'asar tun ba tashi sallar isha'i ba domin inda ya tuna sallar la'asar bai yi ta ba yana cikin sallar magariba to sallar magariba ta baci amma tun da har ya gama har ya manta yana canza zanga sai tuna bai yi ba to sai ta yi mai shi ya yi sallar la'asar in sallar la'asar sana'a sallar isha'i Allah ganar damuwa. mu aka maka Allah sai wata mata tambaye tambaya tana cewa tana da Allah kai mata ƙarin bayan domin tana jin manzannin malamai sun yi daban-daban wasu malamai sun ce idan mace ta yi haila sai ta kwanci kanta za ta yi wankan haila na so kai kai mata bayani ne gaskiya wannan matsala wai har yanzu har yanzu to abin da yake ciki ta mai tambaya tana tambaya ta ce ballamai sai daban-daban wato mutane suna ɗauka abin da sun ka gani ba ku san shi ba kuma su hukunta da shi in ka tambayi mutum ina ya lakanci wannan nasi da ya fasara haka ko wani mallam ya haɗa ba sai ke nazari yayi wal ilmu la tuhzu asu fihi wani wani kutubi an kutubi ai ilimi ba karɓa ta ga sufi wanda komai za a yi sai da ɗaukulta ya duba man kana kitabu shekahu wa khadahu aksar min sawabi wanda misali an banda mai ne kuskure ne ya daidai na yawa har abada ba a karatu babu mallami kuma in kai karatu kana haɗin karatu a cewa an mallamin ka domin in ba ka da malami to na kai karatu shedan ya karanta ka to ka sanar karatu ka san lura shi ka shi kai amma ba ka tasadduri ka ce da ka saurare shi ko ni kana yahudi a malami dai gaban ka Allah ganar da mu wadda ta samu jaraba ba sai an kwance kai ba wadda ta samu janaba ko haila ba sai an kwance kai ba amma abin da an ce wurin kitso kada ta yi kitson da ruwa ba su kai ga kafar gashinta kada ta yi kitson da ruwa ba su kai kawai gashinta don a kada a yi kitso da rama abin da ya wuce silale biyu ko uku wajen gidan wanka ko kuma ruba gari gari yana wanga abin nan kwatin in kwatin kwatin bai tare ruwa wannan bai da matsala eh ishtadda amla idan ya idan ya tsauri to nan za a walwale yi mai tashi soja tashin soja sai a yi mai abin nan yanzu yana da rahu yana da yana yana su kada kada a tanki shi kwarai tankiwa tana cikin abin da ke sa a ce a kwance shi ba sai an kwance kai ba ba sai an kwance kai ba an fahimci san manzo Allah birkice an fahimta su birkice ba a kwance kai domin an ce a kwance kai abin ya zama lalura don haila ta sami da sai ta kwance kai duk jama'a ta sami da sai ta kwance kai akwai lalura ko babu to akwai ka'ida tabbatatta wadda qur'ani ya tabbatar da sunan manzon Allah malaman usul fiqh suka rubuta rabu al kharij anil umma duk abin da aka kunci ga al'umma za a roke shi Allah madaukakin sarki ya ce ma ja'ala alaikum fi dini min kharajin millata abikum ibrahim saboda haka ashe kenan yana da kyau a fahimci ni a addini kuma mi a ilimi kuma wannan ilimi na wanda za a kutsa mai duk ilimi ana kutsa mai sai banda ilimin fiqh banda ilimi na shari'a wala yanzu da ka kutsa duk ana gane ƙarya ta kai Allah gane da mu aka maka Allah sai mai tambaya na gaba tana cewa menene hukuncin masu da tarraki wata wurin boka kuma ke ta rike ta ko abu ke ta abu ke ta ta shiga wuta duk yan wuta na duk matar da ka zuwa wurin boka tsakaninta da wuta mutuwa duk matar ta tambaye ko ya faɗa mata gaggata ta kayarta yan wuta ta da ke gama tana zuwa wurin boka ce ga yan wuta nan babu inda za a kewa ba shiga wuta ba kuma ina jawo hankalin mata da maza wallahi mutum shi ya tara da abin da ake cewa ya yi ɓarin addini ya kamata mutuwa ta zama aziri mutum yan waga rayuwa yan gajera ka yi hasara zama dogo wanda babu iyaka duk matar da ka zuwa wurin boka tora da ta mutu ta shiga wuta har abada da ni wani mi ba boka zai ba yan waɗan kwanuka duk matar da ta ta wurin boka da ta mutu ya wuta ta har abada har yara kiya a yara kiya ba ta rike da zai ta yarda duka yara yana da ya rage kayan rata to sai ta tuba dama dama to wani suka wurin buka. kuma duk mijin da sama ta tana zuwa wurin ya zuwa tare ta duka heraina. da matar da mijin duka heraina. ko dai ta zuwa wurin buka a sake dama ma'anar da ita ta yi da ko ko ta zaɓi boka ta sake ta ta yi mishi bisirinta boka ko da zaurin boka duk mijin da ya san mata tana zuwa wurin boka ya zauna da ita haka nan shi kahin ita kafara duk ya wutara akar makallahu tambayar mu ta ƙarshe a yau mai tambaya yana cewa idan mace ta yi haihuwa ta farko bayan an kai ta gida ta ɗan samu kwanuka gida sai ta dinga zuwa shan kunu ta ta wannan gida ta ji wannan gida ya ce to ana aka masalla musulunci ya yadda ko gunsu ta samu dama ga mijinta shan kunu ni ya shan kunu o yawon da wani abu gida yan ganwa ko ni eh hmm. ka ya ما له عمر أجل ونحي ها ايه بجوا او دم بوكو انا ابو ايه بوكو انا ابو to in mijinta ya mata irin za ta koni ya hana a a wani ba hannu suke ba ba ga hannu suke ba hmm? inda ya yarda inda yan wara ko komi da zai je rubuta amma ka a wuce ka'ida hmm. a asar mata Allah Allah ya saka ma da ainihin alkhairin sa sannan gabatar da wanda zai addu'a ana ƙara mace da majami'an musulmi cewa insha Allah ana na ana gudanar da masabaka ta alƙur'ani mai girma ta jiha a garin birnin Kebbi insha Allah kuma ranar Lahadi za a rawar nan masabaka mai girma ta alƙur'ani mai girma don haka ana gada jama'a musulmi ƙare goma insha Allah don haka ana gada jama'a musulmi Allah ya bada ikon zuwa sannan kada a manta da ainihin karatun muwaɗa Malik wanda Malam Umar Abdullahi ke gabatarwa masallacin ginga misalin kare tararen tani zuwa kare goma insha Allah a ranar tani insha Allah kare tara zuwa ainihin kare goma sannan rai musabaka ranar ladi insha Allah a garin birnin kebbi kare goma sannan kada a manta da ainihin walima da za a gabata insha Allah gobe a sabar a cikin gobera makaranta alajalo iya marigayi insha Allah tun za a wannan walima Allah ya bada ikon zuwa yanzu insha Allah ba tare da bada lokaci ba wanda zai muna addu'a shine Malam Umar Abdullah shugaba na kokali insha Allah sai dai kamar kullum akwai masu neman addu'a akwai marasa lafiya gida da kuma asibiti صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا الله من رقمك وبنجي الله كقال البركة أشكي وانا هدواتاب muna roƙon ubangiji Allah malam da yake ainihin karatar da mu Allah ka yi mu kyakkyawan sakamako Allah ka sanya wannan aiki a cikin mizaninsa muna roƙon ubangiji Allah ka ƙara haskaka masa mu kuma da ake karantarwa ubangiji Allah ka ba mu ikon ainihin aiki da abin da aka umarce mu ka ba mu ikon hannuwa ga abin da aka hane mu ubangiji Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar mana da alkhairin ka na duniya da lafiya irin wannan haduwa ubangiji Allah ka samu ta a cikin aljanna ka firdausi Allah iyayenmu da suka rigaye mu wanda muka yaye da su ubangiji Allah ka gafarta musu muna roƙonka ubangiji Allah ka sa ƙarshen mu alkhairi ubangiji Allah muna roƙonka don ƙudurarka don iradarka don ɗaukakar bayan ka da na aza muna addu'a da mu da su ka san buƙatocinmu, Allah ka biya mana buƙatocinmu na alkhairi ubangiji Allah marasa lafiyan mu wanda akwai gida da wanda asibiti da wanda tsaye Allah ka ba su lafiya matahiyan mu ubangiji Allah ka shi su gidajen su salimi na ganimi ubangiji Allah muna roƙonka abin da muka fuskanta na damanin nan ubangiji Allah alkhairin da ke tattare ciki Allah ka sada mu da shi dukkanin haɗuran da ke ciki Allah ka kuranye muna Allah watan nan da muka don fara na azumi Allah ka kai rayuwar mu a cikin Allah ka kaddara kai rayuwar mu a cikinsa abinda ka tattala ga bayan ka na alkhairi a cikinsa Allah ka sada mu da shi ubangiji Allah ka sada mu da shi muna roƙon ka ubangiji Allah ka kankare mu zunuban Allah ka aza mu bisa ga tuba ta alkhairi اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة الكون وتوفنا غير مفتوح نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من ألمنا وارحم من سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين